hoto na goma sha uku lokacin da ya zo maryama ta aihuwa hukumar ƙasar ta sa ana ƙidanya mutane hukuma tana son ta san da mutum nawa ne ke cikin garin saboda shi kowa zai koma garin da an ka aihe shi don a rubuta sunan shi da yusuf da maryama da sun ka zo bethlehem babu wuri gare su duk ɗakuna akwai mutane ciki maryama tana son ta aihu wurin da ta samu na kwanci shine garki wurin da dabbobi ke kwana nan ne an ka aihi yesu shine ake ce ma yesu wadda allah ya ce a sa shi wannan sunan yesu yana nihin mai ceto shine ke cetonmu da zunubinmu a daren da an ka aihe su akwai wasu makiyaya da ke tsare dabbobinsu cikin gonaki sannan wani mala'ika ya zo musu sai ya ce musu ka ku tsoro ina da labari mai daɗi wanda zan faɗa muku yau cikin garin dauda akwai wani yaro mai cuto wanda an ka aiwa shi ne wannan wanda ake ce Yesu almasihu ya faɗa musu kuma inda za su gani Yesu kun samu wani shinshiri an naɗe shi cikin garke suna yaban kuma suna godiya da Allah masu kiwon nan sun tahi inda Allah ya ce musu kuma sun gani abin da an ka faɗa musu Yesu shi ne ɗan Allah wanda an ka aiho wanda zai sa a ta mana zunubinmu. mu ma muna iya yabon Allah mu gode misa don ya so mu ƙwarai don saboda shi ne ya ba da ɗansa guda don mu dawo ga Allah wadda dai Allah ya yi alƙawali